takari takari kashi na talatin da bakwai alhamdulillah alhamdulillah ga cikin labarin fadima yar takari kashi na talatin da bakwai duk wani nawa da ke cikin asibitin nan hankalin shi ya tashi sosai domin an auna jinin mutane da dama ciki har da securitin sharif ba a samu ba shehi ne ya ce wa sharif to a gwada nawa mana ko zai yi daidai a ɗiba sai sharif ya ce a ka bari a ƙarisa na sauran mutanen nan a gani ko za a samu ganin shi in ganin shehi ya nace ne akan sai ya bada nashi gudumawar sa suka yadda aka gwada nashi da na salim da za a gwada za su iya taimakawa ba tare da bata lokaci ba aka ɗibi na shehi saboda ya zo daidai aka ɗiba aka saka mini tare da auna nasalin ma ya yi daidai aka sake ɗiba daga nasalin duk to ba da umarni kada a tashe ni sai lokacin da na farka da kai na. Hmm, farko kenan cikin kashi na talatin da bakwai littafin da ya samu rubutowa daga zainab idris makawa har ila yau daga taskar ɗan hamza hakan ya sa shehi ya sallami kowa ya ce a je a huta sai dai bashir da basiru ne suka ki zuwa ko ina zaune suke da sharif a cikin yan kujerun da aka ajiye na masu zaman jinya a yar koridon da ke gaban ɗakin da nake kwance a ciki daga inda suke kukan jaririyar ne ya karaɗe ɗakin ɗin har waje inda suke a zaune suke ji tamkar a gurin take da sauri ya fado ɗakin domin kuwa idanun shi yana kan yaransa da suke dunkule cikin zani a yanzu ne ya sauke idanun shi akan jariransa waɗanda tun da aka haife su bai sa su a ido ba sai a yanzu a hannun tumba mai kokar take gudan kuma yana hannun matar kawu salihu hannu ya miƙa wa tumba alamar ta miƙo masa bebin duk da mamakin da take yi akan yayi rashin kunya a gaban su zai zo ya ce a bashi yar shi ya karbi yarinya da bismillah abin al'ajabi game da mamaki su ne suka lullubi duk wadda ke cikin ɗakin domin yarinyar tana shiga hannun ubanta ta yi shiru kamar wacce aka sa wa nono a bakinta. kowa da ke ɗakin sai da ya mamakin hakan a lokacin ne ya ƙare wa yarinyar kallo tamkar kaki ya yi ta fito ya yi ɗan murmushi wadda bai bayyana ba ya ɗaga ta sama ya yi mata iƙama kamar yadda addininmu ya koyar da mu a kunnenta sai kuma addu'ar neman tsari daga kariya da kuma sharri da duk wani bala'i ya yi mata ganin da ya yi ta yi bacci ne ajiyar zuciya ya kama shi cikin baccin ne ya sa shi ya ajiye ta a saman gadon jariran da ke gefe a ɗakin abin mamaki kuwa jinta saman katifa ne ta wani tsandara wani ihu sai da kowa ya firgita a razane ya sake ɗaukan ta ya girgiza ta don komawa bacci sai da matar kawu ta karɓe ta ta sa ta a baya ɗa namijin kuwa ya karɓe shi daga hannun tumba yana nan yana ta bacci hankali kwance sai shi ma ya masa addu'a kamar yadda ya wa ya macen ɗin da kuma ikama ya ɗan matso komai na ɗan motsa kaɗan na yi muri sai na ji muryar sharif yana kiran sunana a hankali na amsa ti ya haɗa mini sai dai ba mai zafi sosai ba kamar yadda likita ya bada umarni in na tashi ya ɗan tada ni kaɗan ya bani na sha kaɗan na kwanta saboda baccin da yake cikin idanuna kusan a zaune Sharif da Bashir suka kwana don baccin kaɗan suka yi. Cikin ikon Allah na samu sauƙi zuwa safiya domin da na tashi da kaina na tashi na je toilet. Matar kawu ce ta taimaka mini saboda jirin da nake ɗan gani kaɗan kaɗan. Na yi wanka na fito tsab da ni na zauna bakin gado da tagumi lokacin da na Idona ya kai ga yaran da suke baccin su a hannun Goggo da matar kawu. Kofar ɗakin da aka turo ne Sharif ne ya shigo tare da Dr. Kamal wadda ya farin cikin ganin yadda na samu sauki. Bayan yan aune-aune da gwaje-gwaje da tambayoyi da likita ya min da duba lafiyan yara aka shaida musu lafiya lau yara suke. Magani ya rubuta ya ce a siyo mani da allura. A nan ne yake mini sallamar cewa zai tafi zai koma Saudiya tun da dai na riƙe mai abokin tafiyar shi dan murmushi ne daga kwancen da nake na ce masa Allah ya kai ka lafiya na gode su tumbace suke masa suka ce mai a'a ku dai suka rike shi sharif na gefe yana jin mu sai dai murmushi da ya kawai tare suka fita zuwa raka doctor zuwa airport daga dan zuwa abuja tare da almustapha wadda zai koma domin ci gaba da kula da ayyukansu washe gari da rana aka sallame mu zuwa gida wadda duka duka ne ma nake cewa alhamdulillah na ji sauki wannan shine lokacin mafarin matsala guda ɗaya da ya biyo baya shine ba wa yara nono ta wannan takaitacce kenan cikin littafin fadima yar takari ta gama jin nasiha da aka yi mata a game da zamanta da mijinta wadda ta fahimci wauta da kuskuren da ta tafka saboda samun saɓani da kishiya ya sa ta baro gidan mijinta ta ɗauki babban zunubi ba tare da neman izinin mijinta ba wannan kan muna ta fama matanmu na yanzu haka suke yana wuya ne ka gani mace yanzu wai ta tsaya wani neman izinin mijinta ko yarjewa hakika a yanzu samun mace ta gari yana matuƙar wahala gaskiya Allah ka bamu mu mataye na gari da zuri'a ɗaya ba wannan shi ne, domin mace ta gari ba ta taɓa tsallake umarnin mijinta bare ta taka dokan Allah a ci gaba da labarin namu kuwa so don haka mu ci gaba da labari mu gani yadda za a yi mu ƙarisar da labarin ta ƙare muhawara ne sosai ya barke tsakanin shehi da kawu kan cewa lallai kan za a wuce da fadima da yaranta inda kawu ya ce ba zai taɓa yiwuwa ba sai dai kawai su bari idan har yaran nan sun yi ƙwari sharif ko zuciyar shi yana tunani ne na haihuwar da na yi a dogon daji san bai so haka ba amma da yake mutum ne mai haƙuri da tawakkali da miƙa lamuransa ga ubangiji ya yi tunanin cewa a garin aka haifen na girma cikin koshin lafiya wannan tunani ne yasa ya haƙura ya cire fargaban da ke zuciyar shi tun farko shi yasa yanzu ma da ake muhawarar nan bai ce komai ba sai murmushi da yake yi inda ya ga manya suna ta takaddama tsakanin su ajiyar zuciya ya hankali tare da ƙara gyara zaman shi yana mai murmushi ya yi gyaran murya ya ce cikin muryar tashi mai taushi malam ni ma zan so a ce na tafi da matata da yarana ko don na kai ta asibiti mai kyau a ƙara duba lafiyarta da ita da yaran nan a can amma babu damuwa tunda kawo ya nuna mana cewa baya so mu tafi da su a bar su ba matsala za mu tafi mu bar su zuwa lokacin da za a ba mu mu tafi da su ya juya inda Bashir yake zaune ce Bashir ai duk wani shirye-shiryen da ya kamata na tafiyar mu Musa da yake gefe yana kallon shi ya zaro ido zai ce wato shi wannan mutumi fa saboda girman shi ne ba karamin mutum ba bane yasa duk abin da za a yi sai dai ya bada umarni ba zai ma yi da kanshi ba ba wai shirin ma kawai sai dai ba da umarni a yi hmm, lallai miƙewa sharif ya da niyyar ya shige cikin gida inda wurin inna don ya sallama da mu hakan ne daidai da isowar mai gari da girmamawa ya gaishe da mai gari ya samu wuri guda ya zauna da ladabi saboda duk ire-iren waɗannan abubuwa ba su zamo masa baƙon al'amari ba saboda bai saba da shiga mutane dai ba kan amma dai yana yana haka mai gari ne ya gyaran murya lokaci guda ya fara da sallama ta addinin musulunci inda ya ce kawo da shehi duk ku yi shiru ku yi haƙuri ga saɓanin fahimtar da ba ku yi wa junanku ba mai gari ya yi musu bayani cikin farin ciki da kyakkyawar fahimta ta yadda za su fahimce shi da uzurin shi mai gari ya ƙare zancen shi da cewa a bawa kawu salihu haƙuri inda ya ƙare da bawa kawu salihu haƙuri kai a bar Ahmad ya wuce da iyalansa saboda za su fi buƙatar kulawansa haka zalika kuma a yanzu suna buƙatar komai da komai na kulawarsa sannan kuma ya fi mu iko a kanta saboda haka ka fahimci wannan ba wai sai mun tsaya muna ta wani jayayya ba batun yara sai sun yi wayo a basu bai taso ba tunda a asibiti mai kyau suke da shi a can za a ƙara duba lafiyansu da kyau to a bari su tafi da abin shi kawai jin bayanin mai gari ne yasa kowa da ke gurin ya shiga nitsuwansa lokacin da aka gama dole ba dan kawo ya so ba ya haƙura da zancen tafiyar mu duk da dai ba ni da isasshen lafiya lokacin da haka zalika shi ma ba shi da isasshen lokaci hakan bai hana shi cewa a bari sai da safe ba tun da rana ta yi yanzu zuwa lokacin yana gani duk mun gama shirin da za mu yi a haka taro ya watse lokacin da za mu tafi da safe kawu salihu ne ya shigo gida ya ba wa inna labari yadda zance ya kasance a waje da kuma a ƙarshe dai an yanke cewar zamu tafi za a tafi da ni da yara inda inna ta ce ai babu matsala Allah ya sa hakan shine mafi alkhairi gare mu ya raya yaran baki ɗaya ya musu albarka a rayuwarsu a gaggauce aka fara shirin tafiya ta inda Sharif ya ce jirgi za mu bi zuwa Abuja jin cewa tare da ni za a tafi ya sa hankali na ya ɗaga saboda a gaskiya ba zan so tafiya na bar mahaifiyata a wannan hali ba na koma cikin babban daular duniya ita kuma tana cikin ƙangin rayuwa a wahalce bayanin da kawu ya mini ne na ƙarshe da ya ce gobe zan koma gidan mijina kamar yadda suka bukata jikina a mace na miƙe daga zaman da na gurfana a wurin ina kallon kawu gaskiya kawu ba zan iya tafiya a yanzu ba kawu ne ya katse ni da faɗi saboda mai fadima an gama zance ba shawaran ki na zo nema ba na faɗa miki umarnin da aka zartar ne a tsorace na ƙarasa miƙewa tsaye na ce cikin muryata da take dishi dishi ina ina kawu ku yi haƙuri ba ban ƙarisa ba in ta yi saurin make baki na haɗi da cewa kar ki kuskura ki ce zaki kamin wannan zancen kin ji abin da kawun ki ce. umarni ne ba shawaran ki aka zo nema ba to ni ma matsayina na mahaifiyarki umarni nake baki ki bi mijinki jin kalaman inna ne yasa ne na tsaya shiru sororo zi nake hawaye yana zubo mini Hankali na ya tashi tunani nake yi to ta ya za a yi na koma ɗauke da yara biyu ba wani ƙwari ne da ni ba nema sai ka ce wata mara galihu kawu ne ya tashi ya fita zuwa gida domin ya lalubo abin da zai bamu a nan ne kuma shehi ya tare shi da cewa yana son yana son ya faɗa mai cewa suna so su san ko da zuwa su zo suna ne ko da zuwa lokacin da za a tafi idan kuma daga baya za su biyo su sunan to sai su faɗa musu in ya so sai su jira a can gida in aka gama tukunna sai su tafi lokacin da kawo ya shigo ya same mu ina cikin tashin hankali duk da kukan da nake kan cewa ba zan tafi ba shawaran da kawo ya kawo ne yasa na tsagaita da kukan nan nawa domin jin da ko da za su samu zuwa sunan din da waye za mu tafi inna da kawo sun yanke shawaran a tafi da ɗaya daga cikin matan mai gari sai kuma goggo matar kawo ina jin hakan na ce innar mu mm, dan Allah har da mariya nake so zan tafi inna ta ce kai ai an yi yawa daga rashin sai a ga rashin mu sabon kuka na sa lokacin da mariya take wucewa dauke da take ɗauke da jariri a hannunta tana ta sa kuka sai yanzu zuwan sharif da yamma ne da ya shigo gidanmu kaina a duki har lokacin suka gaisa da matar kawunmu inda ta fice daga ɗakin ta bar ne da shi sai kuma mariya da take ƙoƙarin gyara mini kayana kallon mariya sai ya lura da gani har ita babu wadda ke walwala ya zo har inda nake zaune ga wani kwano da aka cika min shi da kunun kanwa sai kamshin kayan yazi ganin shi a duke ne yana karewa kunun kallo ya sa na ɗan ɗaga kai na kalle shi ya daidaita daga ɗagowar da ya wanda ya na tsugunnan nan da yayi yana kare ma wurin ɗin kallo ido muka hada sai kawai na kawar da kaina da sauri da sanyin murya ya ce mini ba za ki iya sha ba ko na girgiza kai alamar zan iya mana ya zuya gurin mariya ya ce wa mariya idan muka tafi can ke ce za ki dinga yi mata wannan ɗin kenan da sauri na kalle shi murya ta na rawa na ce awai ba za ta bi mu ba da alamar tambaya ce saboda me ba za ta bi mu ba maman bebi ya ce haba no no no no ya kamata in na yi hakuri a tafi da ke mana yunwa yunkurawa ya ya miƙe baki ɗaya tare da faɗi tare za mu tafi da ita gobe a lokacin na ɗanyi murmushi tun zuwan sharif dogon daji ya zuba ma yaran nan ido yana nazarin hakan nima ina yana nazarin irin son da muke wa juna da mariya domin ina jin cewa da mariya za mu tafi sai gashi har ma da murmushi a fuskata fiskan da tun da ya zo garin nan yake ɗaure kamar wacce aka yi wa mugun sako ya miƙe tare da cewa zai bar wa zan bar wa inna da mai gari kuɗi su yi bikin suna a nan duk yadda ya kamata sannan zuwa suna kuma za a shirya waɗanda za su zo da kuma waɗanda za su yi komai ana ya miko min wasu uban kuɗi masu yawa ya ce in ba wa inna ta yi taron suna da yadda al'amura na mu yake duk ta yi baki ɗaya jiki na sai da ya sanyi domin ganin yadda shirif yake ƙoƙarin ganin ya faranta ran yan uwana musamman mahaifiyata wacce ke cike da kewa da zulumin rabuwa da ni kowane lokaci dan murmushi ya yi ya ja da baya ce ki karɓa mana ba wani abu ne ya sa na bata ba sai dan kawai ta yi ta yi wannan hidiman Ya fice daga ɗakin ina nan a yadda ya bar ni cikin zulumi da jimami na yadda abubuwan za su kaya mana. Ba ƙaramin ƙoƙari mai gari ya yi mana ba a wannan tafiya ta mu a gaskiya. domin har ma da ɗan rakiya ya haɗa mu da shi namiji wadda zai je ya ga garin su sharif da yan uwan shi kawo ma kuwa ya yi musu tsaraba ba kaɗan ba inda ya musu tsaraba na zuma domin ita ce sana'ar shi fiyowan ne har gora biyu ya ba su kilishi mai yawa da shi da mai gari suka bayar aka ba su a matsayin tsaraba sai kuma dakuwar aya da fura da nono tsaraba irin na yan ƙauye da ranka kaf aka yi wa sharif aisha ce take wasa da wani tsohon hoto a hannunta cikin akwatin karfen inna ta ɗauko shi lokacin da inna take fitar min da wasu zobunan azurfa da ta bani in sa a hannuna. har waje Aisha ta fito da hoton nan da ke hannunta tana wasa da shi gurin Sharif ta je ta zauna jikin shi karban hoton yayi ya kura masa ido yana kallo tsawon wani lokaci kamar mai son gano wani abu a ciki gefe ya dan je ya aje hoton hoton da niyyar ya gyara Aisha ta zauna da kyau Sharif ya mika hannu ya ɗauki hoton nan tun bai ƙarisa kallo ba ya miƙe da mamaki shi dai ya san cewa a iya saninsa bai zo da wani bai zo da nashi hoton nan garin ba to ita wannan hoton daga ina ta fito cikin mamaki yake kallon hoton ya ce wannan hoton ai dan uwana ne da mamaki sharif ke kallon shi jin ya jin abin da shehi ke faɗi kamar wani abin almara sharif ne ya nemi jin bayani daga gurin shehi nan ya mishi bayanin cewa wannan hoton ni da ƙanina ne uwarmu ɗaya ubanmu ɗaya lokacin da muke yara aka ɗauki hoton nan dan dai amma dai dan uwar ɗan uwan hoton nawa yana gida kuma su biyun nan ne tunda ɗan uwana ya tafi babu labarin shi wata sabuwa sai yanzu ma yake tunani can yake tunani can a asibiti a asibitin sokoto inda inna take godiya jin jin bayanin da ya kuma tuno da lokacin da ya ba wa jini Fatima jini ai masu irin jininsu suna da wuyar samu to don haka mahaifinsu lokacin da ya hatsari aka zai ta bidan jinin da za a kara masa ba a samu ba har Allah ya karbi ran shi zubur ya miƙe yana mai fidda ƙwalla a idanun shi yace tabbas wannan shine dan uwana dan uwana ne ganin shehi da gaske yake yi ne yasa duk aka je wurin mai gari bayanin tun zuwan mahaifin Fatima garin nan ne yasa na zuwa sayan fata da suke yi ta kai shi ga zama a wannan gari shehi ya ce wato ɗan giwa mai fata shi ne ya wuto musu da ɗan uwa har nan amma aka yi neman shi sama da ƙasa aka rasa kuma bai faɗa musu cewa yana tare da shi suna sana'ar zima ba a wannan lokacin wani sabon kuka ya zo wa familin mu dukkan kukan farin ciki da murna muke lokaci guda yau gari ya ya ƙara hargitsewa gori ya ƙare a wurin hafsa a gidan mijinta domin duk inda inda labari ya kai yau dai kan dai fada ta cika makil labari ya je gida dai sai dai su ce ai ita ba a san ba a san asalin su ba mahaifinta yawon duniya ya zo har ya auri yar kulu a wannan lokaci kuma akwai a kawai dai kwaɗayi ne ya sa ta aure bako domin ta gan shi yana da sana'a kuma baya noma kankace haka labari ya karaɗe gari cewa dangin mahaifinsu Fadima ne ma an gano shi shehi ya sha kuka sosai jin cewa ɗan uwan shi ya rasu ya faɗa musu irin gatan da mahaifinsu ke ciki amma rana guda aka neme shi aka rasa shi murna ne ta cika cikin mu ba kaɗan murna cikin murna a gurin innar mu ba ƙaramin daɗin hakan ya mata ba ba don gori ba da hatta yaranta sai ta tattara su sun tafi Ga shi jama'ar gari kuwa abin sai dai sambarka hira aka yi sosai tsakaninmu da malam shehi ko kuma na ce wan mahaifinmu inda ya jajanta mana rasuwar mahaifinmu ya ci gaba da nuna mana halin mahaifinmu da kuma nasihar rayuwa ya ce yana jin yana jinjina irin wannan rayuwa da inna ta ta yi wadda shi yasa ake ake cewa amana tana hannun tana hannun hagun mutum gaskiya tana nan a hannun dama wadda da su ne kaɗai mutum zai tsallake siraɗi ranar lahira haka zalika idan ba ka da waɗannan abubuwa ko da ka taɓa tsammanin za ka ci ribar rayuwar duniya da ta lahira to ba zai yiwu ba ba za ka taɓa ci ba in ba ka da waɗannan abubuwa ya ƙare da cewa ina mai zinzina muku a tare da mahaifiyarku wacce ta yi ƙoƙari ta riƙe ku da gaskiya da amana duk mun yi shiru mun nutsu muna sauraron nasihar da shehi ke mana ya ce gaskiya da amana ya sa kun kai ga samun nasarar rayuwarku tsawon lokaci ko cikin kulawa da kuma ƙara ƙaunar junanmu tun da safe motocin da sharif ya yi magana suka zo suka faka kofar gidan inna aka yi musu lodin tafiya inda mu kuma muka zo inda su da matan sarki da mai gari za mu bi jirgi zuwa abuja cikin irin shigar da na saba yi a Saudiya yau ma shine a jikina yan ƙauyen mu suka fito domin yi mana fatan alheri da kuma ƙara tafiyar mu da farin ciki tun cikin dare innan mu ta mana nasiha akan zaman duniya ga kuma koyi da sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam inda mai gari wadda ke mini kamar uba cikin masu yi mana rakiya zuwa airport karfe sha biyun rana aka gama mana komai na cikin komai muka shige cikin motocin da za su kai mu mai tama gidan sharif kenan garin abuja mota guda muka shiga ni da sharif sai kuma wata doguwar mota mai kama da kifin ruwa wadda ita su goggo matar mai gari suka shiga mariya da yaranta suna tare da su kusan tun a wannan ranar da sharif ya zo kasar mu ban taba keɓewa da shi ba sai a yau direba na ta da mota za mu je airport kenan sai na ji sharif ya dan lalubo hannuna ya rike cikin nasa gami da sauki ajiyar zuciya fadima ki hakuri, ki daina wahalar da mu a rayuwa haka jikina ne ya sanyi da kalaman shi na ji kawai ya bani tausayi matuƙa gaskiya bai cancanci hakan ba daga gare ni idan har na yi la'akari da irin taimakon da sharif ya min a rayuwata musamman ma wannan na ƙarshe da ya mini na taimako akan innata wacce na fi damuwa da lamuranta Ban san lokacin da na kwantar da kaina kan kafaɗan shi ba ina ajiyar zuciya domin ƙoƙarin da ina ƙoƙarin kallon fuska yana ƙoƙarin kallon fuska na daidai lokacin sai ya ga hawaye nake yi. Dan murmushi yayi yace menene kuma na kuka yanzu tun da gashi dai kina gani na yi miki alkawari ko? Aziza ba kowane irin masharranciyar abu bane ba zai ƙara zuwa kusa da ke ba kaina yana kafaɗan shi still dai ina shekar kuka na ɗago ina kallon shi cikin muryata mai ban tausayi na ce mai amma dai ba za ka ƙara barin mu mu zauna guri ɗaya da ita ba ko ba tare da ya kalle ni ba ya ce min ki riga da kin tsorata da lamarin aziza ne kawai babu abin da za ta iya yi miki na ƙara narkewa a jikin shi kamar zan shige jikin shi saman kafaɗan shi dai na ce ni fa ba tsoro ba ne ina dai tsoron taraba raba ni da mijina ne kuma uban 'ya'yana. shiru ya bai ce komai ba a daidai lokacin da sautin murmushin shi ne kawai nake ji ashe har mun kawo gidan shi na mai ta mama ban sani ba jin muryar masu gadin gidan da muke suna mana sannu da zuwa nesa na gane cewa mun shigo gidan ba dan na so ba na ɗaga kaina daga kafaɗar sharif ina mai gyara mayafin kaina da kyau ta yadda ba za a gane fuskata da kyau ba gida ne mai kyau tsararren gida ne na zamani domin tsayuwa misalin gidan zai ɓata mini lokaci wadda aƙalla zai iya kai ni awa guda sama da ƙasa kawai amma faɗin gidan kuwa ya kai wani tsayi mai tsawon gaskiya ya kalle ni bayan ya san cewa na zauna da kyau a sit sannan ya ce ina fata ginin gidan nan zai muku idan da abin da bai miki ba sai ki mini bayani a gyara ginin gidan tas in gidan ne bai miki ba ma za a gina miki wani cikin mamaki na buɗe bakina da zummar na masa godiya sai kawai ya sa yatsan shi kan bakina tare da samin alamar na yi shiru na rufe bakina tunda dai an hana ni furta komai kofar motar aka buɗe mana lokaci guda muka fito daga motar yan ofishinsu ne na abuja suka zo tarbar mu da kuma taya ogansu murnan samun karuwa a hankali nake takawa kamar mai jin tsoron ƙasa bakina fam da duk addu'ar da ya kamata ya kamata na yi a lokacin ɗin kallo na yake yi in na kalli gidan na ga yadda naira ya sha kashi a wurin a gaskiya na tsinke da lamarin sharif sosai gani nake kamar wannan gidan duk ya wuce ma yadda nake tunani wannan ginin gidan gini ne irin na kwatantawa wadda sharif ya tamfasa. shi kadai abin kallo ne gaskiya da gaskiya a yanzu ne na tuno da cewa su goggo da yaran yaran ba su kariso ba don haka na ɗan kalle shi da kyau domin ina so mu shige gidan baki ɗayan ɗayanmu isowarsu ne na ci gaba da tafiyata a hankali suna biye da ni a rungume da yaran nan a jikinsu sharif ya tsaya nesa da ni kaɗan yana mini wani irin kallo cike da so da ƙauna domin zai yake tamkar ya rungume ni a lokacin ne kuma wani irin so da sha'awar mu da yake ji ne kamar ransa zai fito domin jin daɗin yara a zuciyar shi mamaki yake yi wai yau shine ke da wannan baiwar ɗiya guda biyu lokaci guda ya limshe idanun shi ya ƙarasa takowa kusa da ni domin mu shige gida a tare da shi lokaci guda a lokacin ne na ƙara ƙarewa gidan kallo cikin wurin ɗin tun kan nan kuwa na ɗan waigo na kalli inda sharif yake tsaye alamar godiya na yi masa da ido ta yadda ba kowa ne zai fahimci me muka yi wa juna ba Duk dare a falo muka sauke gajiyarmu inda masu aikin gabatar mana da abinci suke yi, Goggo kuwa a gajiye suke wadda ya sa shi ya yi mini magana da harshen Larabci ya zai yi ya tafi ya ga inda ya kamata mu sauke baƙinmu zai je ya dawo kai na gyaɗa masa lokacin da su goggo suka ɗan sake jikinsu suka fara mamakin abincin da aka jibga a gabanmu kenan wai duka mu kaɗai hassan ne ya ɗan yi motsi wadda ke ta faman bacci tun a zirgi goggo ne ta miko min shi wai na bashi nono ya sha sai daga bana ya faɗi duk lokacin nan kuwa na ce mata bara na ɗan je kewaye kafin na zo na zauna tare da mariya wadda muka shigo wanda muka shiga ɗaya daga cikin ɗakunan da ke nan a wurin ɗin na zagaya ban ɗaki domin jin daɗin zama ɗakin da babu laifi yadda ya kasance muka zauna ciki da ni da mariya ganin na fito daga bayi ne yasa mariya ta fita ta ɗauko hassan ɗin kusan a kofar ɗaki suka haɗu da gwaggonmu matar kawu ɗauke da hassan wadda ke faman mutsu mutsu cikin tawul ɗin nan miƙo mini shi goggo ta yi da niyyar na ba shi nono kuwa na turo baki idan akwai abin da bana so a rayuwa to bai wuce a ce in ba wa yaran nan nono ba domin har ga Allah bana son jin wannan ba da nono da goggo take damuna da shi muryar goggo da na ji tana cewa oh ni salamatu kun gane mini yarinya fa na lura da ke take taken ki sarai baki son jin zancen shan nono in dai baki ba da nono ba suka koshi ba to me kike so a basu bayan ga abincin su nan Allah ya hore a jikinki kuma Allah ya baki wadatattun manyan nonuwa ba wai babu ba baki na ƙara turowa idanuna ya yi ja kamar mai shirin kuka gwaggwace ta gyara mini inda zan iya rike nonon da kyau yadda yaron zai ji daɗin shan nono daidai lokacin da na ɗaga riga na zan sa wa yaron nono kenan a baki sharif ya shigo ɗakin da sallamar shi da sauri na sake riga ina mai gyarawa da kyau don kada ya gane mini nono na goggo da take tsaye abin sai ba ta dariya da mamaki ta ce shin wai me kika nuhi ne fadima yaro na jin yunwa ke kuma kin kin wani biɗa kin rufe nono duk kin lullube shi ruf wani mugun haushi goggo ta bani a daidai lokacin da take wannan bayani ya take so in yi ne a gaban sharif take so na buɗe nono na ya kalla kenan ko me take nufi cikin mamaki yake kallon mu tsakanin ni da goggo domin jin abin da ke faruwa ya dau ya daure yana kallon goggo ce ko madara za a ba su ne da sauri goggo ta ce ba zai yiwu ba me zai sa a ta yi zuwa sayan madara bayan ga wagga wagga Allah ya ba ya ba su ya wadatar da su goggo ta ce yanzu kam dai ga ubansu nan idan kika ga dama ki wadda zaki ta sa kai ta fice daga ɗakin tana faɗa sosai da ni ina ganin fitan ta nayi ajiyar zuciya kamar wacce aka cire wa kaya yaron nan ya ci gaba da tsala ihu sosai da sauri sharif ya ƙariso inda muke ce haba dai a bashi nono ya sha ki daure ki bashi na san babu daɗi amma ki yi haƙuri please abincin su ne cike da jin kunya ga kuma ido da ya kura mini har suka kawo kwalla idanuna na ɗaga riga ta kaɗan na tura wa yaron nono a baki ganin cewa yaron nan bai iya kama nono ba iya kamawa zai bane ni kuma ba wai na iya bane gashi kuma goggo ta yi fushi ta fita yasa sharif ya ɗaga riga na da kyau sama mace bara ki ga yadda ake yi cikin jin kunya na sauri na mai da rigata ina gyara rufewa da sauri ya kamo nonon nan ya tura wa yaro a baki nan da nan ya kama ya fara tsotso yana wani ajiyar zuciya wani irin masifan zafi nake ji a lokacin da yaron nan ke ta zuƙar mini nono na ban san lokacin da na fara rintsa ido na ba saboda wani masifan zafin da nake ji da zafin nan ya mini yawa ban ma san lokacin da na kwace nonon nan ba na kwanta jikin sharif na ihun zafi wani da action ya zai a jikin shi lokacin kamar an masa shokin yake ji a haka yaron nan ya sha nono ya ƙoshi ya sake da kanshi ganin yaron nan ya yi bacci ne ya sake nono ya sa sharif ya kwantar da yaron a gefe guda ji kawai ne sharif yaron gume ne a jikin shi kasancewar mun daɗe hakan bai faru ba tsakaninmu ya sa na kyale shi Fiskan shi ya yi ƙoƙarin haɗawa da nawa muka yi ido hudu lokaci guda sai na ga yana mini yar murmushi ya kau da kanshi gefe guda daurewa na yi domin na san cewa shauƙin so ne ke ɗiban shi a lokacin na sa hannu a fuskan shi na shafo fuskan shi a hankali na ji ya sauki ajiyar zuciya sajin fuskan shi na ci gaba da shafawa mu cikin murya mai taushi na ce mai kai haƙuri da abin da na yi maka a baya ka yafe mini fita da na yi ba da izininka ba ba zan ƙara yin wani abu ba tare da saninka ba insha Allahu bai iya yi mini magana a lokacin ba kuma bai hana ni ba saboda jin da yake yi kamar a yau ne farkon keɓewar shi da mace a duniya ji yake yi da za su kasance a haka har abada da fadimansa ƙaran wayan shi ne ya dakatar da shi daga tunanin da yake yi a wannan lokaci ganin mai kiran shi ne ya shi ya ɗan miƙe zaune da sauri yana mai manna wayar a kunnen shi da girmamawa ya amsa mai tamkar yana ganin shi a fili bayan sun gaisa da abba ne yake tambayar shi har yanzu yana garin namu ne ya amsa mai da mun dawo abu zeu din nan alhaji lawal zanna ya ƙara tambayar shi mai haihuwar fa ya amsa mai da ladabi har da su hamdala abba ya inda ya ji hakan abba sai da ya ji haka ya zai faɗa wa sharif Hajiya tsohuwa ta tada hankali kan cewa za ta je garin da yaranta suke da gansu da idonta. Ya yi dariya ya ce, Zan kira gida a kai mata waya mu yi magana da ita duk yadda muka yi zan kira in faɗa ma. Suka yi sallama da Abba a daidai lokacin da Sharif ya miƙe zaune da kyau ya bi ni da kallo daidai lokacin da nake ƙoƙarin gyara ɗaurin ɗan na. cikin larabci yake mini magana cewar hajiya tsohuwa tana son tayar mana da wata sabuwar rigima kuma murmushi ne don na san wace ce hajiya tsohuwa da rigimar ta sosai bayanin yadda tsarin ɗakunan gidan suke sharif ya mini inda yake ce mini za mu bar wasu gwaggo da sauran baƙi ɗakunan da ke ƙasa da ni da ke za mu zauna a ɗakunan da suke sama don haka idan motar kayanmu ta iso a san yadda za a kai kayan kowa ɓangarensa da yadda za a yi da komai ya yi mini bayani na yi wasu goggo bayani amma sai suka sai kawai dukansu suka ce a bar su su zauna ɗaki ɗaya ma ya ishe su mariya da aisha kuma suka zaɓi ɗaki guda su ma inda za su zauna a ciki duk da dai na so aisha ta zo mu haura sama tare amma sai kawai na ga ta ce a barta da mariya wannan takaitacce kenan nan zan dakata mu je zuwa littafi na gaba wadda shi ma ba a tare suke ba